Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. barka da zuwa na Sokoto eh <laughs> nan batu. Yau mun yi babban bako. Lalle yau. Baba ya ce yau ina off. Yau na haye kujerar baba, yau dan dan baba ne ya je a mamakon baba. Me masaukin baki. <laughs> Na bako ko jira mutum baki. An zo lafiya. A ah, lafiya kalau. Ya aka baro iyali. To iyali alhamdulillah ai sun so mu sabawa yanzu. Eh, kai ka ci sa'a ma ka zo ba a fara sanyi ba na tuna lokacin da Ibrahim ka almasi garba ya zo. Hmm. Ya zo daidai rana an zabga dusar kankara. Eh. Allah sa dai ba a rufe tituna ba. An rufe tituna amma da yake kasan ana rufe titunan ba wai za a rufe tituna a hana fita ba amma mm. ana dusa kankara na zuba motoci suna sharewa amma duk da haka fa sai kai da gaske tafiya fita sai ta zama dole to ba in kaga wata da ka san sai <laughs> ka sha dariya to lalle ko mu dai kan Aliyu ya je dauko mu eh. amma ni wato abin da kamar yadda kika tambayar da kika yi min eh. wato ni abin ne ya bani mamaki har na fara ji ma kamar ina ma jin sanyin saboda yanzu ma da na shigo na ji sanyin ma ga yadda yake eh. wai ana ga min wai sanyin ma bai zo a ai ba fara sanyi ba kwata kwata ba fara sanyi ba sanyin na kai kuma da sanyin na eh dama garin namu ne ai akwai sanyi ne shi yasa ake kiransa sanyi to ai kina shiga garin mu ina tabbatar miki malama Grace wasu itatuwan ni'ima na mangwara ne za su za tarbanki to ji sanyi ai garin ya amsa sunan sanyi ai haka dai a shi yasa ka samu sanyin nan na sanyi na sosai <laughs> sanyin eh, na. sanyin na mijin jewu <laughs> wata <laughs> ta sai ka babu labarin wannan wannan gari a kwarai zan baku tarihi insha Allah eh, wato me me fi burge ka a Amurka eh to gaskiya babban abin da ya fi burge ni shine irin yadda kowa yake wato irin halayyar son jama'a mm. da na zo na tarar da kowa yake da shi a da abin da ake gaya mana turai kamar hanyar maka ce mm. kowa da gudurinsa ba eh, ruwan kowa da eh kowa E to na yadda da wannan tsin ma'ana abin da ake nufi shine rayuwar kowa ba ta shafi eh, kowa ba eh ba irin wannan sa mutum ido yayi babu shi kowa harkar shi yake amma ba wai ya hana zumun. hakika amma dai idan aka zo aka ce wani abu ya same ka ko mm. kuma wani abun nan kai hatta da buɗe maka kofa ma sai kaga bature gashi ma ya girme ka yayi komai amma zai buɗe maka kofa kuma ya yi tsaye ya nuna maka da hannu ya ce ka wuce ya rike maka kofa haka so irin yadda gaskiya wato na abin nan shine babban abin da ya fi burge ni wato da wannan kasa ta, ta amerika da kuma bin ka'ida da kuma doka da ake abin nan sani tsafe eh, allah ji kansa lokacin da da muka yi bikin wani bikin kafa sashen hausa shi eh. ya zo wancan karan kasancewa shi wakili na farko ba eh. ah, aka gayyace shi ya zo mm. to ya sauka a gidan ibrahim alfa to shikenan aka tashi muna aikin da dare da ibrahim alfa mun tashi tashi aiki sun dan bar fita DC kenan sai man motan Ibrahim ya kare. To fa. To sai ya kira ni ya gaya min inda suke sai na je na same su. Eh. Saboda shi yana bukata ya je ya so mai gashi kuma gashi da bako. Mm. Sabili da dalilai biyu. Na farko baya so ya bar bakon nan a cikin mota tunda bako ne kan yan sanda su zo su same shi ya rude. Ya rasa abin da zai amsa da zai bayar. Eh. Ya ciu ciu. <laughs> Na san ko ta ya ciu ciu. <laughs> to shi ke da sai ya kira ni sai na je na same su da daddare mun tashi aiki wajen karfe uku da rabi na safe. Eh. To da daddare muka je sai na bashi mota ta shi ya tafi ya je sayo mai. Mm, sai ni kuma na zauna yawwa sai ni na zauna kamar mota ta ce. Na'am. Kafin Ibrahim ya wutan mota shi ta bace dan sanda ya sai ga dan sanda mun yi wani glass saboda ana mugun sanyi mun yi eh. wani glass sai kwankwankwan kwankwankwan ya ce ya madam can I help you? ya tambaye ni menene ya faru sai nace musu man mota ta ne ya kare ni ma ne kamar ni ce eh, mai mota eh, <laughs> nace eh. musu man mota ta ce ya kare sai na ga ɗan sanda ya yi baya bayan motan kenan yana eh. waya ina zaune da hannu don saboda nan dokan nan kasar eh. in ɗan sanda ya tsaye da kai eh. za ka fitar da hannunka ne ka riƙe stiyarin yana ganin hannu don kai ya ci cewa za ka duka ka ɗauko wani makami a harbe ka na riƙe stiyarin dai da zaune kawai ban ce komi ba ina kallon shi dai ta gefen ido ina jin shi yana waya ban san me ke yake faɗa ba kafin a ce kobo sai ga wata mota kuma ta zo na'am aka kawo katuwar jarkan to man fetur aka ce man bude mission don ba mota ta bace ne ba <laughs> ba ma san an yi gudun gara an fada zago ke an yi gudun kada ba koya ba sai ga dan gidan ai ba ma san da ake buɗe ba ce miji na ce miji sai na dudu dudu kamar na rude sai ki ce motar mijin ki ai na ai sai na kamar na rude eh. sai a ce min ina miji a ko laifi ne ai ai nan kasan aka tambaye ka ka ansa daidai a tambayar da aka yi kaka wuce kaka je ka cusa kanka cikin wata masifa to sai shi ke na ni ma sai dai kamar na rude ina dube dube kawai sai ya bude tankan mai a'a to <laughs> aka zuba mun mai to aka rufe aka ce okay be safe na ce thank you very much sir ya tafi eh shikenan eh yace eh sauka lafiya to ke ga sai eh. marigayi ya kalle ni ya ce mm, mm, mm, alheri nan fa ake aikin yan sanda wallahi tallahi na ake ai yace inda a Najeriya ne ai kuɗin da zai ci a wannan wurin. Ai shi ma zai kuɗi ne zai ci. To na gaya maka kafin Ibrahim ya zo mu an sa mana mai muna nan muna jira eh. ya zo muka ba shi labari. <laughs> To ka ji kana magana cewa yadda mutane ke taimakawa mutane. Gaskiya. In dan sanda ne kai yana kayi laifi yana baka tiket yana yassa. Kwarai kuwa. hira yana sallah yana abin nan yassa. Kuma in ka shiga matsala eh. kuma. Ba wai a'a taimako za a yi farko da cikin matsalar na farko ko da ka yi laifi kuwa na'am so dan sanda ba wai neman mai laifi yake eh. kamar wasu kasashen eh. namu musamman kasashen mu na eh. Afirka ba a'a kokari yake ya ga cewa ya ceto ka daga aikata laifi da kuma wasu duk wani irin hatsari da zaka shiga haka in ma ka yi laifin ma in ka kana cikin matsala na farko abin da zai shine ya ceci ranka eh, ya taimaka maka eh, eh, ka ba in kuma laifi ko da laifi <laughs> sai sai ka asa kuskuren kan kai laifi gaskiya kan <laughs> eh to kamar da muka to muna ƙara maka barka da zuwa to ina godiya kwarai da gaske da da fata da kuma fatan Allah ya bamu hikima ya kuma bamu nasara a wannan aiki da ke to amin amin Allah Allah ya sa a dace to amin sun amin lafiya ubangiji girma kai nake lafiya uban girma kai nake wadege lafiya uban girma kai nake wadege ya na ilahi ya gare ka zanta roko kake biyan bukatu in har na zo da koko ya rabbi kara kara man dan idi da sako bibiya wa mai nisa har ta riski To ba tare da wata wata ba da farko za mu miƙa gaisuwar ta'aziya zuwa ga iyalan Mrs. Elmina Maina wadda ta rasu wato ita mataimakiyar shugabar kungiyoyin matan CNNC ita mataimakiyar shugaban matan kungiyar CNNC ta jihar Bauchi kenan wadda ta rasu sakamakon hadarin mota da ta gamu da shi akan hanyar Kebbi zuwa Bauchi ranar talatan nan da ta gabata. Allah sarki. Eh to Allah ya ji kanta Allah kuma ya bawa dangi duka jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. To amin ah, malama Grace kamin mu wuce mu ma ya kamata mu yi ta'aziyya ga dan uwa wani gogaggen dan jarida kuma fitacce sananne eh. wato wakilin sashen Hausa na gidan rediyon Faransa ah, Aminu Manu eh. wanda shi ma Allah ya yi ma rasuwa. kuma muna muna gaisuwa ta'aziyya ga iyalai da yan uwa yan jarida da ma sha'anin watsa labarai baki daya eh. na Najeriya da ma na kasa da kasa akan wannan babban rashi da muka yi haka yake eh, Aminu marigayi Aminu mun yi aiki tare da shi ba wai mun yi aiki a wuri daya ba sai dai akwai wani abu duk wanda ya san Aminu duk inda yake yana kyakkyawan zumunci da kuma dangantaka da abokan aiki yan jarida lokacin na PRCB shi kuma yana aiki a Jos Mm. kusan sai ka ce a PRTV yake aiki shi aka yake in ka je a mm. ofishin BOA a Abuja sai ka zaci cewa ma'aikacin BOA ne haka to ni kuma kin san inda muka dan sami haduwa da shi a eh. duk da yake abokane abokan aiki da rahotanni kusan a iyali ɗaya muke eh, amma bayan wannan ke san babban dan gwagwarmaya ne da ke shari a wani sanannen shiri da ake kira Idon Mikiya da gidan Radio Vision FM yake eh, gabatarwa wanda kuma ke sa a lokacin da ina Najeriya na ɗaya daga cikin ma'aikatan gidan Eh. to wannan ne yasa a koda lokaci muna da hulɗar da za a ce ne mm. akwai kusanci mm. tsakanin mu mm. ni kaina na san irin yadda yake da kuma irin yadda yake ɗauko ko in kana cikin wani abu ya kira ka ya baka shawara ya kuma maka magana a hankali cikin nutsuwa da fasaha ta yadda biyu da za a yi zaka fahimta kuma zaka ji shawarar shi tana da haka sadu mu ta karshe da ita da shi eh, marigayi ita ce lokacin da na je ɗaukar rahotannin zaben babban zaɓe da aka yi shugaban ƙasa eh, na kwanan baya eh, to muna ƙara jimamin wannan rashi ah, da kuma fata iyali da ya bari baya Allah Allah ya ishe su kuma shi musu wato ah, kariya da kuma biya musu dukkan bukatocin su amin amin Allah ya gafarta mishi yasa ya huta amin amin na'am to sai gaishe gaishe nan da muka samu daga wurin masu saurare akwai wannan gaisuwa da ta fito daga hannun dauda garba bin afan fataskum <laughs> ga hmm. saurayi mai kyakkyawan saurayi <laughs> bin afan <laughs> ai hoto ya aiko mana ka ga hoto shi to wai ko ya sha ruwan bari bari ko ya sha ruwan bari bari ne sai ya turo hoto kowa na turo rubutu shi sai turo hoto komi kishin ku sakwatawa suka gani ai za su yaba a a ko ne sakwatawa kin san eh. ina ina yi miki ina bari in je miki sakwatawa fa da ke gani eh to ba ƙananan mutane na ba amma daga wannan kyakkyawa ne ko ta aka kai wannan hoto ta yaba <laughs> eh to Ah, yanzu dai ke yaba tun da kin yaba mai to shikenan to mun gode da wannan hoto ni na ji daɗin da ya aiko mana hotonin da ma kowa yana aiko da hoto ga takarda muna karantawa kuma mu san kan ga hulashi nan ah, da mangace ko zanna bukar ce ya dai shiga irin ta ba China ba <laughs> ba ita ainihin dinkin hannu men in Najeriya ke da <laughs> a Borno ma to ya aiko da sakon gaisuwa yace da ina gaida baba Katikis wanda St. John's Darazo tare da matarsa Madam Rahila Maman Malkizedek. Allah ya sa na faɗa daidai. <laughs> Amin. Da kuma takata augustin Garba da ke a garin Jambiri. Ko Jambiri ne ko Jambiri ne dai gashi nan. Hmm. Da Malam Thomas da Haruna Lazarus da elbash mai caji da alhaji sa'idu medicine damji garin garabi hmm. da shehu adamu rijau da garba sani bataba unguwar jaji da lawan bin hambalik mk da isa lawan girgir magajin garin girgir to allah ya sa dai na faɗi waɗannan sunayen garuruwa dai eh, ya kamata tunda dai sarakunan ku ne kusan kai kai kai da ka rika gyara mun eh to gaskiya kan lalle na ji akwai gyara rai <laughs> ka gyaggyara mu wannan su da ni ba san ma san da ake kira su ba kan lalle kan <laughs> to to sai gaisuwar mu ta gaba da ta hito daga Dauda Hudu Unguru to sai dai Dauda kan ya da mutane da yawa san ko gari guda ne gaba daya. a to yayi kokari na <laughs> farko da yace gaisuwar sa zuwa ga Ibrahim SG Kuspa Zaria sai ce sai kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak sai kuma Ismaila Ilosi mai kifi unguru sai Yusuf na Iran mai kifi unguru da Buhari Haya unguru da Babagana da Buwa unguru Allah ya sa na faɗi sunan daidai mhm. sai kuma Kawo Medugu unguru sai Adamu biyu biyar unguru sai Muhammad Sidi dan Hausa Baturiya tare kuma da Umar Baban Yaya sabon gida sai Umar Lawal dan Fulani sai kuma abdul mutallib mande magarya sai kuma abubakar salisu gozagi sai kuma abubakar kawo girgir sai baba gana alhaji nuciya wacakal da kuma umaru forever gashuwa sai daga ƙarshe ya ce da musa maina kan wa bukar da fa'iza cri hausa da fatan duk kuna lafiya. Ai da ma na san tatsuniyar gizo ba ta wuce koki inda ka da na rafa ido da na ta gaggaya maka sunayen da zai kira. Ai wato kusan dole lura guda ce. Wato abin ga da bature kaje kofi and pepsi da kina kai. Kai kusan da akwai masu dabaru da yawa. Ai shi ne nake ai shi yasa muka gaya musu kwanan baya muka ce in ba su sake suna waɗanda suke gaidawa ba eh. za mu ringa tsallakewa domin mutane yau da gobe yau da gobe kun in ka ji sunan wannan to ka san wanda zai gaida ta. Shi ne. Eh, Bahaushe ya ce waka guda ba ta kai sai. an shi ne na'am to sai kuma wannan wasiƙa da ta fito daga hannun sani yalwa ya ce ina yi wa filin abar ya huce fata alheri ina kuma mika sakon gaisuwa ta zuwa ga ɗaukacin al'ummar garin yawuri da garin birnin kebi da garin tambuwal da garin kangaram murai to ban san wannan gari ba ne a kai ai dole in baka sani ba to wa zai sauran duk garuruwan mu ne to <laughs> amma wace ina ga mure <laughs> mure ba ba cikin jihohin nan ko Bauchi ko to kankaran murai hmm. da yan kungiyar muryar talaka na ƙasa da ma'aikatan BOA na da da na yanzu da kuma masu bibiyan shirye-shiryen BOA na gode. sako daga mai lange-lange yalwa ya wuri. Kai gaisu wannan ta burge ni fa. Ai ko? A ya gaida ma'aikatan biyu da na da da na yanzu. Sai ko ya gaida manya-manyan mutane da eh, yawa. Eh kuma gaida ya ce ma da kuma masu bibiyar shirye-shiryen wato kai mai sauraro ma kai ma an gaishe ka. Da ko ba a faɗi sunan ka ba eh, ka shiga ciki. Ka shiga ciki. Mm, <laughs> eh, to mun gode kwarai da gaske. Mm. To malama Grace kamin mu ci gaba bari mu taya ango da amarya murna wato Ahmad Mustapha Alamide da Aishatu Muhammad Alake kan murnar ɗaurin auren su da za a yi yau dinnan Asabar da misalin karfe goma da rabi na safe a kofar gidan Malam Abdulwahid Aremu a sabon garin Rijau a jihar Niger. To ka san mu ma a nan ba buki muke yi ba dai amma kusan sai ka ce biki ne dan inda a ce Niger ne hmm. da sai mu ce ungiyar zumunta tana sallah <laughs> dan su taron mata a ce sallan mata a ce <laughs> komi sallah ne a Niger. Eh kware kuwa. <laughs> To kungiyar yan arewacin Najeriya mazauna Amurka da ake kira zumunta shekara shekara mukan yi ta yarurruka to mu reshen gundumar columbia na dc nan a yau din nan muna taron da zai hada da taron bita hmm. tattaunawa akan abin da ya shafi farfado da kimar najeriya a kasashen duniya na'am eh, to yau muke muke wannan buki kana kuma da akan karasa shi da washewa da walima bukin walima ai namu ai in ga nake <laughs> ah, namu tsuma mu bar nan wurin saboda ina so in ji babban riga ai na ta kuna magana walima ina magana babban riga na tun tun na garin da ina so in saka babban riga na <laughs> ka karasa yadda ka kana neman buki to ai sai riga da mata zo <laughs> a ce a za mu ga kutura ka ka ta baba ta baba menene wanda buki ne aka yi aka ce wai ko kowa ya zuba sutura eh. to shi kenan kai babu da ka tashi ka kura a daka sai ka fi sarkin ma <laughs> kai baba wani na ta ana cewa wata ɗauki wato aka ce koma ba koma ba <laughs> ka fi sarkin ma fita da kyau <laughs> fi sarkin fita wannan waka da muke bugawa ta zumunta to kuma da kuke nan kurkusa in ma kuna iya sigowa daga najeriya jirgin tashi yau isuwa yau muna ku. muna baraba da ku <laughs> <laughs> na san yana a cikin wannan shirin abin da muka yi a cikin yan kwanakin nan shine idan muka ba da labari sai mu buga shi a shafinmu na sada zumunta mai tambaya waɗanda suke biye da mu a wannan dandali su je su bayyana mana labarin da ya fi ba su dariya. Na'am. A makon da ya shige mun yi labarin mai neman ɓadda bage da kuma <laughs> wakilin boge. Da wakilin boge. Yawwa to eh. ga kaɗan daga cikin waɗanda suka ce ya ba su dariya Aminu Adamu Malam Malamadori. Mm. Ya ce ni labarin mai gida shine ya fi bani dariya. Na'am. To, shi kuma Rilwano Ibrahim London ba ya ce gaskiya ni kam labarin mai gida da ya ɓace a jeji yana ƙoƙarin ya da magen amaryarsa to ni fi bani dariya. Eh to wato iri ɗaya da wancan eh, ina ga wannan labarin sai sake ɗaukan hankali. <laughs> Ita kuwa Hafsat Usman Hafsilo Malam Maduri cewa ta yi labarin bakilin bogen nan shi ne ya fi bata lariya. To shi kuma ni Abdullahi Bush ya cewa a gaskiya biyo ya Hausa dukkan labaran sun bani dariya. Iya dariya. Allah bai kara basira. A ce an sha dariya. <laughs> Ai shi yasa aka ce shirin mai farin jini maganin hawan jini. A kwarai da gaske, kwarai da gaske. <laughs> Idan idan kana son ka samu sauke hawan jini, kan ka rika bacci da safe ko wace safiya asabar ka bude rediyon ka. Eh kwarai da gaske. Kamar da muka ce ku masu saurare za ku iya aiko mana da labaran ku to ga labari mun samu daga Hafsat Usman. Hasillu Malam Maduri. Amma wannan wannan eh, za mu gurfana da ita a gaban kotu. Gaskiya ni ni zan gurfana da ita a gaban kotu. Gaskiya kamar kin sani hasa iya. <laughs> Kamar kin sani yau da na sani da za mu gabatar da ai ma shi yasa na ce ka shigo. To ka ji da kunnen ka. To ina sauraron ta. Lalle ina <laughs> sauraron ta. To Hafsa ta ce wai labari take da shi na kurma da kuma na wani basakwace. Na'am. <laughs> To Hafsa ta ce wai wani basakwace to ka gaba hana na kasa faɗa eh. wani ba sakkwace <laughs> wani ba sakkwace ne irgima ta haɗa su da wani kurma mm. kuma gashi kurman nan ya fi shi ƙarfi sosai To wato ba cace baki aka yi ba, mm. irgima nan da ta kaure ta kaure sai aka shiga dambe. Aka shiga kokowa. Mm. kurman nan ya doki basas kwacen nan sosai ya mishi dukan kawo ka <laughs> me ake cewa ya lallasa shi anya anya basas kwacen kwarai ne kuwa <laughs> kurma lallasa basas kwacen zai san gina ni bari ma in sakwatancin ma zan yi miki hafsa ban yadda wanga basas kwace na ba wanga basas kwace na kwarai wanga ba basas na ba to mu je mu je karshen labarin da aka taso aka raba su eh. sai kuma ya sake kwacewa eh. ya zo zai sake ba <laughs> ya gwabza masaukace sai masaukacen ya ce masu wai ku sake nai ku sake nai wala ba ko ke da ke cikin labarin <laughs> Dake cikin labarin nan. Ya ce kusa ke nan. Yanda ya jiya. Idan yadda ya jiya haka na jiya. Idan yadda na jiya haka ya jiya. Ko kai fage ne baya zawo baya sake zawo. <laughs> ya ji jiki ah. wai yadda ya ji idan yadda na jiya haka ya jiya mm. na kokunsa kai na baya sake dawowa ah. <laughs> wato shi ba ya ji jiki to ai shi ya nuna ma ba sakwaci na ba don wanga ba sakwacin cina ta yi ba <laughs> wanga kamar buzan cina ne ji ta yi to na san yadda na ganka da buɗe labarai to ka ji labarin ba sakwace da to lalle lalle na jiya amma dai na ce gaskiya hasta ta yi kuskure to ta ce wai zaka ba da labarin katsinawa wai kai maka nama a shi baka tsine shi eh. shi kuke gani <laughs> eh. shi aure yayi eh. to da ya aure sai to shina ta kullun yana bugun matarsa <laughs> to da yana bugun matarsa ba baka tsine nake so in ce ba barbare kai ba barbare kullun yana dukan matarsa to ranar sai matar sai ta ce to kai lokaci ya yi fada za ta dan abin nan dama yi kiwo kuma ta koshi eh a ah, sai in gami miki yana zuwa zai da ke da ta tara hannun shi sai ta same shi ko ta yi ta jibga shi ke nan kuwa yau labarin jibga ta yi ta jibga eh sai mutane suka zo sai aka raba aka shiga tsakani sai matar tana cewa don Allah ku miƙo min shi bai gaba nuna ba sai ce sai zuna ko ne ya hakuri don Allah ku miƙo min eh. sai dan leko can ba mutane eh. ke ce ke ke ake a miƙo ni ke ji ake a miƙo ni <laughs> wai to shi dace ta gawa ke yana boyewa ba shi ba wai ake mi koshi wai bai yi baki ba sai da aka samu aka karɓe ya salamka malama Juli tana daga mana hannu sabida da tilas mu da yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na Sokoto a baba wanda kurma ya lallaka ba alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci kamar da muka bayyana za ku iya garzayawa mu da sada zumunta domin bayyana ra'ayoyinku kan labarin da ya fi baku dariya a cikin waɗannan labarai da muka gabatar da alheri. Thank <laughs> you.